barka barkanmu da dawowa wannan dandali namu na tattaunawa 'yan uwa. Yau muna tare da kowa dai da muka saba gani wanda kuka saba jin muryoyinsu, har da kuma babban bakonmu Brother A ya ƙara dawowa yau. Za mu yi magana a kan wani abu dai da ya, zama ƙalubale a arewa gaba ɗaya, wato saki. Yanzu ya zama ruwan dare ana yin shi ne kamar yadda ake ce maka tashi daga bacci. ya riga ya zama muna annoba ma zan ce so zan so in ji daga wurin yan uwanmu shin me ke kawo wannan saki ne daga matan ne koko daga mazan ko kuma rashin haƙuri ne na zamantakewa aure ko kuma rashin gane juna kafin a yi aure rashin bincike da sauran abubuwa da ya kamata a yi kafin a yi aure saboda gaskiya wannan ya zama abin da ya kamata a tattauna sosai a gano menene yake haɗa wannan wannan irin matsaloli tsakanin mata da miji to yan uwa yanzu dai na gashi nan na mika muku ina son in ji daga bakin ku me kowa dai yake tunani akan wannan matsala da ta shafe mu magana ne sai an mishi nazari dan gaskiya da kika faɗa ne <clears throat> ya zama ruwan dare yanzu kuma ina ga abin da ya kawo wannan matsala ni dai a nawa tunanin rashin ba aure mahimmancin da ya kamata mu bashi. Na'am. Dan addini ma ya ce ya ba mu um, me ake kiran shi dokoki da hukunce hukunce akan aure. Gaskiya ba a ɗauki da mahimmanci sosai. So ni a tunanina an da a ce tun daga foundation na aure an mm. sa addini a cikin shi sosai. To za a mm. fi samun aure mai mahimmanci. Kin ga tun daga neman aure. ba kamar da bane da dan za a zo a nemi yarinya sai an je gida an namiji ya gabatar da kanshi ya nemi izinin iyaye a bashi mm. go ahead sannan ya fara zuwa to amma yanzu sai kiga haɗu ma a social media a daɗe ana gantali sosai kuwa kuma ma yanke shawaran su su gama komin su ma iyaye ba su ma san me ake yi ba kuma aka tashi kin ga ba kamar da ba in aka tashi aikowa ana neman mutum zaki ga sallama za a yi sai an yi announcing ma gidan ma an zo neman ki a waje so ma za ki behaving kanki kafin ki fita dole ma ki ne saboda kowa ya san za ki fita za a tambaye ki gunwa za ki da sauransu amma yanzu sai ki ga an yi text kawai meet me a so so mm. please ba a wajen gida ba ma eh sai a ma iyaye karya a ce za a je karatu ko wani abu ya je a haɗu da saurayi a waje to duk wannan issue na social media gaskiya yanzu dai majorly shine yake jima aure tun daga foundation aure ake samun matsala. To an faro abin da gantari. Sannan kuma a zo a yi auren an riga ba wani respect da mutunci tun a waje ya riga ya ƙare. In aka shiga kuma sai shiga matsaloli kala-kala sun fara tasowa. So gaskiya tun daga foundation ne matsalar mu yanzu. Gaskiya. Eh ba kamar da Wato tun daga farko abu ne ba ba. Eh gaskiya gaskiya. Duk da dai mm, wasu matsalolin suna tasowa bayan an yi auren za ki ga an yi auren da mutunci da komi amma yake dai rayuwa kin san baka iya cewa ga abin da zai faru daga baya wani an mm. faro da sai ya zo ya ɓaci daga baya amma yawanci dai yanzu gaskiya gantalin nan na social media yana cikin abin da ke bata aure mm. kowa ana zaune ma ta ga mijin kanshi yana can yana gantali a waya da sauransu ko mata na gantali a waya sai a yi ta haduwa ana faɗa gaskiya kam so gaskiya na dai social media yanzu a cikin matsalan da ke jima aure na sa akwai other factors da maybe wasu za su yi magana kai amma social media ni dai number one a wuri na ina yadda da ke gaskiya sister ji na yadda sister r ko me zaki kara mana a sama to gashi nan dai haka gaskiya social media it yana sa shi ya zama so um, da sauki ka samu all um, connection da mutane kana iya zama ɗaki amma abin da za ka yi a social media ya fi ma abinda in ka fita waje sometimes eh to amma dai kuma ina gani bayan kuma zaman auren kuma akwai other main abubuwan da ke sa aure ya zama a zauna fahimtar juna ne gaskiya in mm. magana ko da ma yadda kuka haɗu in dai akwai fahimta in za ku iya zauna ku tattauna in kuna da matsala a bar kawo third parties ciki in za ku iya ganewa ku ce ok me matsalan da muka faru ya za mu gyara abun matsalan da muka samu shi ma ko mutane na kawo irin unrealistic irin tunanin su in aure ai haka zai faru ko irin yawan karanta irin Hausa novels din da mafi yawa kuma ai kaza zai faru ai ne sai ka shiga eh <laughs> sai ka shiga sai kuma ka ga ba haka bane ba ka rasa to daga ina za ka fara <laughs> wallahi <laughs> to sai shi ne ke gani bale kuma yadda al'ada yake maza an sa musu I am king ni ne sarki innan mm. ba hmm. tausayi mm. ba abin nan so wani abu ma da is very simple da za ka iya haka na gani yaushe ne wai wata dan ta ma mijinta wai su zo su yi magana wai ya ce shi ba zai ba can we talk wai shine wai ya za ta ce mishi kawai we talk ya je ya wai shi in ta ƙara mishi magana wai zai fita ta dame shi dole za su zauna su tattauna ya ce a shi ba zai zauna ya tattauna da ita ba kawai tashi ya tafi to irin wannan haka in ya ta building up ya ta building up ta za su yi sauna su gane ne ne kuma irin wannan resentment sai ya shigo so a gani na dai communication gaskiya da kuma a bar sa third mm. parties a ciki irin in zai za ku mm-hmm. gane ku gane junanku amma ba wai kuna da matsala ba amma me kan ku yi magana da junanku a sai wannan ta je ta buga mu kawa ai ga abin da ya mun kaza kaza kaza shi kuma ya je gidansu maybe yana faɗa ya ce ai matan shi kaza ai wannan kaza ai wannan kaza eh. amma ba kyau amma kin san sister r mai ɗaure min kai shine masu mm. zuwa blog su faɗi duk matsalolinsu amma ba su yi magana da shi mijin da suke zaune da shi a gida ba duk ya fi bani baki ne da Allah amma sai ina ganin wata rana wani matsalan yara mata yawanci ba a zama da kai a gaya maka ya zama auren yake kawai kowa shiga experiment yake yi so ba su ma san eh. fahimta so wasu they are lost bai san ta ina za su fara ba kuma san cewa in sun kai gida maybe abin zai jawo kuma za su iya kaiwa gida ba ko kuma za a ce ko in ka ci sai a ce ko ki haƙuri kuma wannan haƙuri ai ba wai ko a ta yin haƙuri a ce kai haƙuri kai hakuri. ka zo ka tsaya cikin depression ɗinka kai kai baka da mafita to wata sa in ka ɗan faɗa zuciyanka ko da ma faɗa kai in ka ɗan samu wannan sympathy in from mutane za su ce okay okay at least za ka ɗan samu wani ɗan release because nan mu ba mu ma marriage counseling marriage aka fara yin shi su yanzu kamar irin other yare kamar yaraba ko christians kafin kusa yi aure fa sai an yi marriage counseling duka da shi da ita ta siya sun je amma mu nan in wani matsala ya tashi ma ina ma za ka fara kaiwa in ka kai gida sometimes za a fara blame wannan ya ci a haushi ya shigo me ka a tsaya a gane menene wani sai a fara ta me sa zai mata haka ba ainihin kuma ba a tsaya an duba shi uke. me ya jawo wannan abubuwan da har ya kai haka ba Haka ne, haka ne. Brother A, eh, na ji kayi shiru. Ko kana da abin da za ka ƙara muna a ciki? Galibi ba ya shigo cikin gida, sai ya saura sai gida sun gama tattauna. <laughs> Haka ne. Haka ne. <laughs> Muna maka marhaba da zuwa. Na gode kwarai. Um, Wata gaskiya kamar yadda kowa ke ta faɗa dalilan da yake kawo saki. watan yana da yawa amma saboda lokaci zan yi summarizing din shi zuwa abubuwa uku na farko kamar yadda ragoyan uwana suka faɗa tarbiyya yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo mutuwan aure yanzu yadda ake tarbiyyantar da yara yadda ake nuna masu al'amarin duniya unfortunately yanzu ba um, ishu na koyar da yara a ɓangaren addini akwai tangarɗa da yawa yanzu addini ma ya zama sai wani abu ya taso sannan za ka kusance shi da sauransu sannan kuma na biyu ga maganan fata fata abinda nake nufi da turanci expectation yanzu kowa yana shiga cikin auren nan da fatan abu zai zama kaza zai zama kaza zai zama kaza ba maganan sai yadda yadda abu ya zo daga ubangiji saboda mun karanta lantafai mun kalla tv mun kalla movies muna muna toying da idea na happily ever after kuma babu inda aka yi gaya maka a duniya shi akwai nufin happily ever after komi daga ubangiji ne sannan sai na uku sai son abin duniya which is materialism a turance kenan duk wanda yanzu ya shiga aure ko namiji ko na mace mazan ma yanzu yar mai kuɗi yake nema mm. duk mazan yanzu da mata duk gidan da za su tafi neman aure yanzu inda akwai abin duniya ne in babu tafiya ake ko mata yanzu ka gama mace kyakkyawa amma kaliwa ka ga babu komi to namiji gaba zai haka ita ma mace mm. so gaskiya su ne dai basically dai abin da suke jawo yawan sake-sake a kasar tamu a yau. Ni ma dai gaskiya yadda nike ganin wannan ɗin saki kamar yadda Sista ta ce, rashin ganewa tsakanin mata da miji. Ke mata baki kwantar da hankali har kika gane halayyar mijinki ba, da yadda zaki zauna da shi. Kai ma miji baka kwantar da hankali ba, ka gane halayyar matanka a yadda zaka zauna da ita. Kai ma har ku zo ku ku gane juna ku gane me zan yi ma wannan me ke ba wani haushi menene wani baya so menene wani ke so to ba mu da shi sannan akwai wani abu da na yi noticing tsakanin mata da maza kamar masu zaman aure mata mostly ko kuma in ce gaba ɗaya individualism ba zai da zan sa shi ba ita mata za ta tsaya tana nashi nashi nashi babu ba a magana mu mu mu kamar ku biyu kun haɗu kun zama abu ɗaya kowa yana son ya mm. ɗauki nashi shi shi kaɗai mm. kuɗin shi gidan shi ko kuma babu magana yaran shi babu kuɗi kuɗin mu gidan mu uwan mu eh babu kowa yana kallon kanshi daban so dole a take eh, point eh. babu hakuri sosai tare da juna saboda kana ganin kai kai kaɗai you a unit she he is a unit mm. so kawai za ku yi ta faɗa tsakaninku ne ana wannan sannan kuma akwai ishu na tausayi gaskiya mafi yawa in na duba 'yan sake-saken da dai ni na sani akan nasan mutanen rashin haƙuri ne kamar yadda wanda ta faɗa maza na da ego sosai so wani lokaci za ki ga babu haƙuri akan wasu 'yan abubuwa da za ka wannan tunda an ce rai ajizi ne ko ɗan adam ajizi aka ce dole kana yi kana wannan ko mu mata haka Allah ya yi mu dole da dan tarairayan nan to shi malam bahaushe bai iya tarairayan nan da ake da mace ba shi dai kawai ki mishi tuwo ya zo ya ga tuwo ya yi wannan ki share mishi gida ki canza bedsheet ki wannan shi shi kenan wani ko kalma mai daɗi bai faɗa ma mata shi ko ki daddage yanzu ki dan rubuta mishi dan message ki aika mishi kawai sai ya aiko miki thank you <laughs> Bari mu yi moderator. Ana ana tafiya bangare ɗaya fa ba ci ta bangaren laifin mace ba. <laughs> Ai sai Bari yi moderator da kana. <laughs> Gaskiya mu aiki kaga dole in yi son kai. Mu kuma mata gaskiya mu babban mu shine muna da matsalan biyayya wani lokaci. Mm. saboda wani lokaci in ni dai eh, saboda ni mace ce zan ce in an tura ka an tura ka wani lokaci zaka ce me yasa duk mm. hakurin ka akwai akwai situation inda za a kai ka bango kaga kai me yasa zaka ma yi haka me yasa to mu ma muna da mugun mugun rashin hakuri wani lokaci wani abin da ya kamata ka gane shi wani ya zo yanzu shekaran jiya na ga wani post da ke ta yawo a social media an mm. yi kwallo an ci wani club mata sai miji ya dawo gida sai kina mishi dariya sai ya ce ke bari sai baki bari ba kika ci gaba da dariya shi kuma me zai yi sai danna mata saki a to kin ga rashin valuing aure kenan to yanzu yawa eh, rashin ma aure kenan ya za a ce kawai eh, dan kwallo sai kai saki wannan ai ba bai zama ba yawa bai kai bai kai abin da zai sa wai a ce wai wai har ya ce a'a gashi dan ya ce mata bari bari bari ɗaya biyu uku bata yi ba shi kenan sai shi kuma danna mata kuma sakin ba ɗaya ba biyu ba to rashin sanin mahimmancin aure saboda yanzu ya kamar yadda sister ta ce ne yanzu ya riga ya zama normal kawai komai is easy ka je social mm. media duk matan ganin su zaka yi duk mazan ganin su zaka yi in dai kana da abin hannunka nan da nan zaka samu mata wani miji mm. Mm, ba a ɗauki abun komai ba kowa kowa da eh, abin <laughs> so gaskiya babu wahalan da ake yi da mutum ya yi value tunda an ce in ka saya mota wadda ka yi wahalan ka saya da kuɗinka ita za ka fi mutuntawa akan wadda aka ɗauka aka baka kyauta to yanzu haka aure ya koma kin san yanzu ni abin da nake gani maza kamar sun bar a lot of responsibility akan mata. So mata sai ka zo ka ji kai kake ta wahala kai kila ma kai kake da kuɗin da za ka sayo abinci ka girka mishi ya zo ya ci. So eh? wannan respect ɗin da ya kamata namiji yake taimakon yake kula da mace ya ɗan rage. So wata mata za ki ga a gidanta ita ce take komi. so mijinta in ya fara mata wani abu ba za ta yi hankuri ba za ta je kai kila ma gara in rabu da shi akan in zauna ni nike fidin din shi ni nike komi ko amma inda ake maza su eh suna ɗaukan responsibility ɗinsu kamar yadda ki da uwayenmu da suke suka gani mata mm. suna da hankuri amma yanzu in kai kake wa miji ko misa ne zo yana maka kuma wani irin iskanci ko <laughs> abin nan sai kake kawai a irin ayi yadda kai kamar ma nauyi kenan ya haka din ne abin da ke jawo maganar saki akwai rashin haƙuri shine first rashin haƙuri kuma ya kamata a ce maza sun fi mu mata haƙuri mm. suke sakin suke cewa sun yi sakin so mata muna da rauni rashin haƙuri shine number one mm. da kuma tsananin soyayya da muke nuna ma mazaje ba kamar irin da ba mazajen suke nuna ma mata soyayya yanzu most of mata ka ga mace na son miji tana tsoron Allah tana tsoron shi irin kuma dai da lack of dai wannan respect kamar wadda ko ke ce kika ce mm. one of ya ce akwai maganar respect mm. respect din da haƙuri suna daga cikin mejo abinda ke kansu mutuwa aure wani mm. of course za ki ga mace ta ɗauki responsibility tana mashi komi ba abin ba ta yi sai ya raina ta bai zai ji zai yi tunanin cewa kuma ga matan akwai su wasu ba mazaje suna zaune wasu basu su taba aure ba wasu sun yi auren sun fito kuma still suna neman mazajen da za su aura so kuma wasu rashin haƙuri suna cikin wayoyin mazajen su su ta gani abubuwa ya ta musu causing problem a cikin gidan auren su hmm. of things dai kuma maza su da masu ya kamata su rika haƙurin da mata hmm. mu muna da rauni sometimes za mu yi abu haka da bai kamata ba kuma sai ki ga ya ta saki din Ok Kuma dai gaskiya ni yadda nake ganin abin ko? Da hmm. ce irin yadda turawa ke yi in ka saki mata ku raba gida din nan da za a dan fara shi a nan saki. Bag zai kare. Hmm. Hmm. Dan irin nasa ke ke kawai sai ki kwashi kaya ki tafi na so eh. easy. Ba wani ya'ya eh. ma sometimes a bar maka responsibility su makarantar su da komi shi yana can yana harkan shi. Shine. So kin kin zo daga gidan ku ke kadai a zuwa hada ki da excess luggage kuma ce ki koma gida. ba ruwan shi yara hidima ina ya zaki da su so inda ce za a sa wani strict wannan da tun kai saki dole sai ka yi signing wani agreement da you be sponsoring yara i ah. mean kudin abincin su kudin kayan su kudin ah. waye kuma kila kuma raba gida ko ka bata gidan da za ta zauna hmm. gaskiya da za ka samu control akan sakin nan kamar yadda Egypt ke yi ba eh, kafin ah, kai aure sai ka mata gida Ito eh, to mm. wannan na uh, i don't think wannan zai zai slowing down tun daga western nations ai akwai wannan law din please place zaka saki duk samata da ka saki zaka bata mm. rabin kayan ka ba still be stopping din shi ba mm. i think the vital issue is shine me shari'a ta ce and unfortunately for us a africa especially ma northern muna da problem na heritage wani kake bi yau muna bin addini gobe culture gobe kuma al'amarin turawa so in wayan abubuwan mutum bai yi uh, making final decision akan which path kake bi ba to there always be wannan confusion na dan yanzu gaskiya wayan na confused uh, society yanzu to yanzu um, abin kaman maybe kaman yanzu nan turawa masu government din su za su ce in namiji ya saki mace in ba ta aiki har pension din shi ko da ya rabu da ita har pension din shi ah, ah, ah. da ta zauna tana tare da shi tana kula da yara a gida sai an cire mata Oh. <laughs> so mata in ko da an sakin mata ba su zama abin tausayi amma mu a gare mm, mm, mm. in an saki ce ana ma mata kallon bazawara kin gane irin ana irin akwai wannan stigma din sannan ta zo ta zama abin tausayi sister ari wanted to say something okay um wannan ce kamar yanzu bancin ma yanzu a ce irin ƙauyuka za ki ga yarinya tana shekara sha biyu a mata aure kafin ta kai 15-16 ta rabu da miji da 'ya'ya biyu za ki ga masu aiki in sun zo za ki ga kawai 'ya'yan ma an basu ba shi su generation in ma shi sa muke da all these problems ma mm. yara baka zauna ka basu su tarbiyya ba ba mm. san ina maman su yake baban su ma baya ne ya tafi an aje family can sun je wani gari can suna abin nan so 'ya'yan su ma basu ma san me suke ciki ba mm. kwata-kwata ba wannan accountability a ce oke a dai northern Nigeria dai a ce oke kai namiji ka saki wannan to ya za ka yi kula da su kuma tunda dai ka rabu da ita me ne abin da ya kamata a ce an tsaya kan shi a ce oke dole ya da Allah ya daura mishi mm. in an yi maganan yara a cikin saki mm. yanzu haka a nan mm. arewa ko da a ce mijin ya ce baban ya ce zai ɗauki yaron yaran eh. nan za a zamar da su abin jani in jaka tsakanin uwa da uba in yana in uba na son ya kuntata ma uwa mm, mm, zai mm, ce za a baki da ki so ba kuma ba kuma wai dole in ya dauke su ya kula da su bane shi yasa ake kokarin ai in dai har maganar saki ta shiga tsakani a nemi magabata sannan a fara wannan in kin fara samun matsala kin ga cewa wannan akwai matsala tsakani da mijina ni a nawa fahimta abinda zaki fara shi ne ki nemo waliyanki su zauna su yi magana amma yanzu matanmu ba abin da suke yi ba kenan sai dai ki faɗa ma ƙawa ta faɗa ma blog a ta tarerayen hiraki can hashi ya gani ya ji haushi ya ma baki takardan gaba ɗaya kin ga ba a ma buɗe channel na communication ba har a gyaro abu duk ni dai a gani na dai duk ya zo kan rashin fahimta addini da kyau rashin sanin mahimmancin aure mm. sannan rashin mm. sanin ya kamata saboda in ka san mahimmancin aure ibada ce ko da daɗi ko ba daɗi in dai za ka yi wannan in dai ka sa kudurta ma ranka cewa na zo ne in yi in bauta ma Allah hmm. wasu 'yan maino abubuwa da za ka iya haƙuri da su at least za ka ƙara sai dai in a ce miki yanzu kamar yadda sister mg ta ce ko sister s ne take maganan cewa mace kina ɗaukar nauyin gida hmm. sannan kuma dole akwai wannan saboda kin riga kin zama miji ai ba mm. abin da ya rage shine mata ki ai <laughs> saboda ke ke kula da shi ke ke ciyar da shi ki yi fa ne ki kula da wannan mata da yawa na abubuwan nan yanzu mm. mata da yawa ya ma fi komai sauki yanzu mm. namiji ya zauna ki mishi abin da to ya za a yi a ce saki ba zai yi wannan ba dan ba za ta mutunta ka ba respect da ya kamu da Allah ya baka kai baka ɗauki girman da ya baka ba ya sa ka saman mace ka mai da kanka ƙasa ba yadda za a yi abu ya tafi daidai to ni ina ganin shine kawai wannan rashin sanin mahimmancin aure sannan tun farko yanzu gaskiya an daina bincike mm. an daina binciken aure daga an ce dan wane wane ne shi mm. kenan wani mutum gashi can oh eh muna ganin shi a TV a mutanen kwarai ne kenan ba a bincike mm. ba a bincike ko kaɗan an fi a bincika nawa yake da shi me yake da shi me za a samu hannun shi kwaɗayi kenan Su ne matsalolinmu gaskiya, su ne matsalolinmu kuma kullum yana faruwa. Kullum yana faruwa. Tashin hakuri ta gefen mata da maza. Eh, akwai wa'yansu da zaki gani su da mijinsu suna zaune lafiya kalau, amma 'yan uwan mijin shi ne breadwinner a family. Ba za su da matar sakaket ba. Wallahi. Eh. Akwai third party influence. Yes. Akwai su kam. sai ki ga komi zaman su lafiya in dai har yan uwan mm. mijin ba sa son matan abu sai ya zama problem amma sister S kuma yawanci ba ki ganin cewa in akwai in akwai understanding tsakanin mata da miji kowane irin force ya zo daga waje ba zai samu sa'a su ba musamman namijin musamman mm-hmm. namijin eh, eh ba zai ba zai wannan ba ba wanda zai mm-hmm. don namijin da ya dangin miji su ma <laughs> ƙarshe ne amma sai ka ba su fawa ko sai shi mijin in yan uwan mijin ne sai in shi ya ba su fawan su yadda za su yi saboda akwai wasu da za su yi tsaye suna ma yan uwansu ba za ka yi mama don na tuna akwai wani da muka yi makaranta da shi sai a platform yana magana ya ce tsakanin matar shi da maman shi mm. sai da aka zauna aka yi magana ya ce maman gashi ya ce ma matar gashi kar kowa a zo a yi ta neman yadda za a yi ta bubbuga kai a gawa na gawa na kuma ai duk akan abun duniya ne dai wannan matsalolin ke tasowa yana da shi bai yi mana ba menene shi yasa aka ce in za ka yi kyauta ka hannun ka ya game hannun daman ka ya bayar hmm. kuma wani abu da in yawanci kuma irin wannan matsalan na abin nan in-laws na shigowa hmm. yawanci hmm. in ba ku aure the same social class ba irin mm-hmm. abu ne ɗinku ba ɗaya ba za ki ga ke ko wannan bale irin shi maybe ya dan yi yadda um, sister ji ta ce mutum ya dan yi kamar maybe shine breadwinner in duka family in so mm-hmm. yanzu ya zo ya samu wata mata matan kuma definitely shi zai dan dauko class din da ta dan fishi amma idan yana da aljihu amma ita kuma in ta zo family in sai su ga kamar a'a to ta zo tana musu iyayi ko kuma dai irin mu ba ta iya sajewa da su don kwata-kwata abin da insa ba ɗaya ba sai ki ga kishi ya fara shigowa ko kuma irin ma abubuwa ko wata sa'in ma ita ke sa a musu abun amma da yake suna ganin tana jin daɗi kuma dare eh sai ki ga abu na amma in kowa level ɗin ku ɗaya ba wanda zai nuna ma wani wani abu sai ki ga ya fi samun sauƙi akan a ce in class ɗin ku ba ɗaya ba gaskiya gaskiya ne akwai eh, akwai akwai mm. Mm. haka ne sister ji haka ne saboda miji ya upholding respect ɗinka a gaban kowa mm. ba ma ba kowa yawa yawa kowane nonsense mutum zai kawo bai isowa mm. wurin za a yi shakka wani da friends din ne haka zai zauna ya ta zuba a kan mata da issues din da wani mm. shi a suna sharing da auren amma wani shi bai <laughs> matsalan ku a wajen kun dawo ku yi maganar matsalan ku ku kashe shi a gida ku binne yawa ganin ne za ki ga negative influences wata ma wai ba ta da aure ma tana ba mai aure shawara ne abin da na ban mamaki eh, a ba ga opera ba shekara da shekaru Allah zai sani ko kuma wata zai ta kuma abin da ba ta mambishin ta wai ce ki je ki kaza kake yadda mm. ai ya fi komi sauki eh mana sister ji ya fi komi sauki wallahi so influence kan yana da kyau mu eh, dinga kai shawara gaskiya haka ne da yawan kai kara gida din nan is a bad thing because sai kiga ku zo kun gyaro ta da miji amma iyaye kuma suna kallon mutum da abin su ba za su kuma abinda abinda mu mata ba mu ganewa shine duk da ka je ka faɗa ka ce kai fentin ɗin shi baki ka shafe shi da baki haka za su ci gaba da ganin shi mm, ke kuma kun je kun dan shirya da dan mijinki kun ci gaba da soyayya ku inda kuka tsaya su kuma suna mm. nan ana mishi harara kuma ba za ki ji daɗi ba eh ana tsage kina jin haushi kuma eh <laughs> kina jin haushi bayan ke kika je kika sa suka fara mishi wannan tunani To amma fa akwai maza da fa duk abin da suka a gidan su sai sun je sun yi discussion da mahaifiyarsu ko da sisters din su. A to da mahaifiya ba za ka ce kai mutum ya yi magana da mahaifiyar shi eh, ba. Amma ai ko ma mahaifiyar mata ba. Because sai ku zo ku daidaita da shi su kuma ƴan uwanka da mahaifiyarka tana ma mataka wani irin kallo. Da ana samun wannan issues din. Mm. Yeah. Taro ne shi ne kawai no third party. Namiji a ce namiji a nan ya saki mata da 'ya'ya tara. Mm. An bamma wata a gida na shi za ta iya tarbiyyar 'ya'ya tara mace ɗaya ta haifi 'ya'ya tara kuma a sake ta ta tafi ta ba 'ya'yanta a gidan. Mm. Gaskiya ne. Ina samu har masu 'ya'ya goma za ka ga an sake su da 'ya'ya goma kuma dole a ce su tafi su ba 'ya'yan a gidan. wasu mazan ai auren da suke yi yanzu da shi shi ne shi ne maganar tarbiyya din tunda ba eh. san me shari'a ta ce a kai ba dama yara ba su balaga ba ai zaka tafi mace da ƴaƴan eh, ta mm. sai bayan sun girma sun balaga ne sai su mm. zaba su dawo mm. ko su zauna da wasu amma saboda wannan rashin ilimi din to shi yasa eh. da mutane yanzu da za ku je shari'a kake su sun ana ta kwacewa mata ƴaƴan su ana ba su Eh, sai kuwa, kuma shi namiji sai ya je ya auro wata saboda kawai ya ki kula mishi da yara. To sai ki ga kullum ana saboda ke ba auren ke don yana son ki ba don kawai ki kula mishi da yaran shi ya auro ki. Saboda haka ke kuma ke da shi dole a ci gaba da matsaloli sai ki ga irin haka wannan mutumin auri saki a aura yau a saka jibi a aura a saka. Da ne idan aka samu matsala na aure za a je yanzu mazan yanzu I'm very sorry to say na yanzu dai ba kamar na da ba wani ma waliyin zai aika ce ya zo wallahi sai ce ba zai zo ba sosai wallahi ko sai mun yi wani case recently haka nan da iya da mazajen aure suna daukan sirkan waliyan kaman parents su in suka kira su dole su je su ji me suke neman su su shawara da su to yanzu in most cases wallahi sai a aika namijin ma yazo sai ya ce a ce mishi ba zai zo ba to ya za su yi sai kiga an bada takardar sakin direct a ce a kai mishi kawai wanda aka aika a ce ga shi kai musu inda saki ne ina zo ga saki a da ana samun gaskiya ne to shi takardar saki wa ya kamata a ba in tambaye ku wa ya kamata a ba sai takardar saki mata za a ba da hannunta waliyinta za a ba ko kuwa za a ba To, wasu da galibi, ai galibi ma saki ya kamata akwai shaidu, amma galibi ba a shi haka. Yadda aka haɗu da shaidu a aure to haka ba na saki dole da shi Amma galibi ba a yin shi kuma aka ce yin sakin ma farko ba ce idan an sake ki ba ki fita. Mm. Dole za ki na farko ne. Mm. Eh. To shi ne duk shi sa dama ne na ruwan wayansu abubuwan nan tunda ba a sani ba da ka ake tafi al'amarin yanzu. ana so ta zauna ne da fatan in between wannan period din za su daidaita su koma mm. to amma sai a fice sai a tafi mm. waliyan kuma da yanzu da ba a ganin girman su su ma tunda ga kuɗayen kuɗi da expectation din mm. to wani makila ya tsallako ya zo wajen mijin haka ne taimaka ma taimaka so mutunci ya zubi haka ne eh, so duk abin duk ba an ya rikice ne yanzu ba laifin kenan ba laifin mutum ɗaya ba ne ba. Ah, dama door swings both ways mm. Mm. Eh, ka zo ɗanka za ta yi aure, ba ma zo an tambaye permission ɗinka ba. Inda ta je ta ma ɗauko namijin ba a sani ba. Mm. Ba a san waye family ɗin shi ba. Yanzu ma mutum yaro zaki zo zai ce maki zai aure ‘yarki. ya nuna maki wani katutan gida kila wani kawun kawunsa ne daga can wani reshe. kin san yanzu mun iya jawo reshina daga daban-daban mu ce wannan dan uwan mu ne <laughs> <laughs> so ba sai an zo an yi abin kuma sai ka ga ba mutum ba haka yake ba eh. akwai makociyanmu da na muka taba zama da ita a nan Kano buca ya aure ta ashe wansa ne mai kuɗi mai mota amma da aka ga kyalkyal uwar ta rikice aka ce sai an yi kuma har yau suna tare dan eh, baban ya ce ba za ta fita ba shi ba mm. mutumin banza ba ne sai dai mabin bayan baban ya mutu ta fito <laughs> <laughs> to eh, sai wani abu kuma da ni wannan magana ya tana min da problem inda ake samu ma na magana aure a nan um, north in yarinya yawanci zaki ga akwai um, irin violence duka haka da eh. emotional abuse da menene sai a ce wai dan ba a so ka fito kana kunya a bakka ka tsaya yarinya ta zo ta duk she's miserable ba wani abu na sai a ce a'a ko ana jin kunya kuma yawanci sai ga in mazan suka lura cewa gidanku ba za a baki ki fito ba sai ki ga abin ya fi yawa a ta kuntata eh. eh, macen eh, maka a ce ba a dai da dai akwai abin da yasa Allah ya bar da mm. sakin amma sometimes sai ga wata rana ya kamata a yi sakin amma kuma sai a ki wai dan saboda ana kunyan mutane ko kuma mace mm. eh mm. maybe ana samu a wurin mijin eh sosai sosai na akwai wata kuma lokacin muna islamiyya ta kawo ƙara wurin malamin mu ta roƙan a mata aiki irin through the islamic hanya ita hmm. kuma ita ma an bi kyalkyali ne rich guy ya zo yana aiki a abuja yana da big house so ba irin bincike na hali da sauransu ba kawai hmm. watsin shi aka sa hmm. ta aure shi so ta je ita kuma sai ta discover mutum na da irin is fetish haka so wai a gidan yana da wata first wife wanda aka fara kai ta tashi tana irin na nafila da daren nan sai first wife zo ta same ta take ce mata ko ta zo tana violating musu rules in gidansu ikon Allah it's a condition na kana gidan da za ka yi forfeiting ita wai ta riga ta yi forfeiting sallah asuba mijin ya yi forfeiting ko na magariba ita kuma yanzu zaɓe ne ne ba ta dinga yi ba because ikon Allah so ita kuma abin ya daure mata kai ta ce ba ta iya ita kuma fafitin sallah ba kenan ka haƙura da mm. lahira you know mm. ta dawo gida ta faɗa shi explained everything to iyaye amma suka ce ta koma kawai ta yi haƙuri ai aure ya gaji ka ji imagine ya shi ne problem in kenan eh to ita kuma ta ga abun akwai dinja a ciki which means za ta mm. halaka sai ta mm. zo wurin sosai Inda za a raba auren ba ta iya komawa ba so kwaɗayi to wannan kwaɗayi an ce kwaɗayi mabudin wahala gaskiya gaskiya to ko reni from miji na ma kwaɗayi na kawowa ki ga wai inda ba da son inda rawan jiki saboda yana dan aiko mm. miji da sun akai akai so in ya aika a kira shi ma sai ce ba zai zo din ba tunda waye shi da zai kira shi gaskiya gaskiya kwaɗayi kuma ke jawowa mu ma mata da namu matsalan sai a ce sai mai mota mai katon gida mai waye mai waye ai sister ji ki mu ke jawo matsalan a tun farko saboda shi ya fita kasuwa nema ne ke kuma sai kika ga cewa ya yi miki kyalkyalin du ya miki daidai sai ki jawo shi jiki shikenan ai an ci gaba sai kin shiga ki gane ba haka abin yake ba wallahi so shi yasa masu ƙaryan ma suna da kuɗin ban ga su ba tunda sai an yi ƙaryan za a samu matan da ake so gaskiya ne in dai mai kyau ce mai wannan Allah ya kyauta amin amin gaskiya amma saki kam ya zama wannan don yadda kake ji wance ta fito wance ta fito wance aurenta ya mutu abun ba daɗi ba daɗi